38 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 shekara ta 2017 a jiya mun ɗauko tafsirin suratul balad mun gangaro ba mu samu mun karasa ba za mu tashin allah yadda yau a aya ta 17 amma ina gani za a iya fara man daga kan aya na 11 falakta hamal aqaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ووصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه، أجيا mun tattauna akan wasu manya-manyan ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya umurci ɗan adam sakamakon ni'ima da baiwa da ya yi masa akan ya rungume su ya rufe ido ya fada kansu saboda girmansu da matsayinsu da lada da suke ɗauke da shi shine falakta hamal aqaba al'aqaba shine almashaqqa aiki mai wahala wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da ake ce ma aiki mai wahala fakku shi shine yantar da wuya na bawa au it'amun fi yawmin ko kuma ciyarwa a cikin wani yini wanda yake mai yunwa ko ciyar da ma'abocin yunwa yatiman wannan ma'abocin yunwan ya kasance yatiman maraya za makaraba wanda yake da kusanci alkarib kenan shi shine wanda ke da kusanci ko wanda ake da zumunci da shi au miskinan za mataraba ko kuma miskini fakiri wanda ya lizumci ƙasa saboda talauci waɗannan abubuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a jiya mun yi bayani filla-filla a kansu da haƙƙoƙi da suke da alaƙa da maraya da abin da ya shafi bambanci tsakanin miskini da fakiri da abin da ya sa aka samu miskini za mu raba wato ma'abocin ƙasa duka waɗannan an tattauna a kansu a jiya abin da ban yi ishara zuwa gare shi ba shine riwayan da ake karanta fakku au it'amun fi yawmin dhi akwai riwaya ingantacciya na qurra'u sab'a da suke karanta fakka au at'ama fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqraba fakka raqaba a matsayin fi'ilu madi wato mutum ya yanta baiwa ba ana magana yantawa bane a gaba ya yanta bawa au at'ama ko kuma ya ciyar fi yawmin dhi masghaba a cikin wani ne wanda yake mai talauci kamar yadda imamu shatibi yake cewa wa fakkar fa'an wila wa ba'du fidan waksir wa mudda munawwinan ma'arrafi it'amun nadan amfatan ala da sauransu wannan ruwaya ce ingantacciya ake karanta wannan ayoyi guda biyu da su wa ma adraka mal aqaba fakka raqabata aw at'ama fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matraba Allah subhanahu wataala sai yake cewa thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama bayan ya faɗi waɗancan ayyuka sai allah ya ce sa'an nan kuma shi wanda ya yi wannan aikin ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka yi imani wata wasau kuma suka yi wasici bis sabri da yin haƙuri wata wasau kuma suka yi wasici bil marhama da jin tausayi da wato da jin kai da kuma rahama da jin tausayi waɗannan ayoyi ko wannan ayan da muke ciki sharaɗi ne babba wanda babu kaman shi cikin sharɗa na karɓan aiki aiki baya ingantuwa a wurin Allah sai mutum ya kasance mai imani akan wannan sai malamai suke cewa to imanin shi ke fara zuwa ko koyin aiki na gari shi ke fara zuwa saboda kamar yadda muka sani duk yadda mutum ya yi aiki idan bai kasance mai imani ba to wannan aikin bai da amfani a wurin Allah saboda haka imani shine farko daga nan kuma sai aiki mutum zai yi aiki na gari ne aikin ya zama yana da wani matsayi da za a kalle shi a wurin Allah idan yana da imani to amma a nan wurin sai aka gabatar da ayyukan kafin a zo magana akan imani amma sauran ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun yi bayani cewa imani shine farko kafin wato aiki kafin aiki ya biyo baya saboda idan mutum ya kasance bai da imani aikin ba zai mai amfani ba kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sai da aka kawo imani sai aka ce suka aikata aiki na kwarai anan kuma sai aka gabatar da aikin sai kuma aka ce thumma kana min ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama thumma a yaren larabci kalima ce da ake amfani da ita wurin hada jumla da jumla da ita da wawun da fa'un da thumma duka waɗannan kalmomi ne ko kuma harufa ne da ake amfani da su wurin haɗa jumloli sai dai suna da bambanci a tsakaninsu wawun tana nufin kawai mujarradul ishtirak wato kawai mutane guda biyu sun yi aiki ba a san waye ya fara yi ba ba a san waye ya zo daga baya ba Kamar ja'a zaidun wa amrun in ka ce ja'a zaidun wa amrun zaidu da amru sun zo waye ya zo da farko wawun ba ta da alaka da wannan kawai dai mutum biyu sun zo waye fara zuwa ba ruwan wawun da wannan idan ka ce ja'a zaidun fa'amrun to a nan wurin akwai wanda ya fara zuwa akwai wanda ya yi latin zuwa fa'un kenan zaidu shi ya fara zuwa yana zuwa sai kuma sai amru ya zo shine ja'a zaidun fa'amru sun zo kusan lokaci daya amma zaidu ya riga zuwa idan ka yi amfani da thumma to akwai rata a tsakanin su ja'a zaidun thumma amrun kenan zaidu ya zo bayan lokaci mai tsawo sai amur ya zo shine summa shi yasa malamai suka tattauna akan wannan summa na wannan ayan suka ce to ana nufin wato aiki zai riga imani kenan ko ko me ake nufi sai suka ce a'a ba abinda ake nufi ba kenan aiki imani shine farko amma summa takan zo wani lokaci kawai ta jera abubuwa ba maganan cewa wane ne ya fara zuwa ba a lokaci a'a kawai tana nufin mujarradu al-ishtirak summa tana zuwa da wannan ma'anan shine summa kana min allazina amanu wato wanda ya yi waɗancan ayyukan tabbas ya kasance daga cikin waɗanda suka yi aiki suka yi imani kuma suka yi umarni suka yi wasici da yin aiki da yin haƙuri da kuma wato jin tausayi da sauransu wannan shine sun makana min na amanu wa wasau bil sabri wa wasau bil marhama thumma kana min allazina amanu a cikin suratul asr mun karanta illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr anan kuma sai aka ce wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama aka ƙara maimaita mahimmancin yin wasiya da ba da shawara dangane da yin haƙuri wato babu yadda za a yi mutum ya kasance mai imani sai an jarrabe shi shi yasa Allah subhanahu a cikin waɗannan ayoyin bayan yi magana akan imani sai kuma aka ba da wato shawara akan mutane su kasance masu wasiya ga junansu akan abin da ya shafi hakuri, saboda ba yanda za a yi rayuwa babu hakuri. kuma idan mutum ya kasance mai imani wata ran zai ce a yi a bari to idan ko za ka ce ma mutane su yi su bari to za a faɗi maganganu marasu kyau a kanka kuma za a yi ta maganganu ko da ko a cikin gidanka ne za a ce ka matsa da sauransu sai aka ce to ka yi hakuri. wata waso bi sabr kenan mutane su rinka ma junansu wasiya da yin haƙuri saboda muhimmancin haƙuri yana daga cikin ɗaya daga cikin ayyuka masu yawa waɗanda suke ake kiran mumini da ya yi su amma anan sai aka keɓance haƙuri aka haɗa shi da imani saboda muhimmancinsa malaman larabci suke cewa asalin kalmar asabar asalin kalmar asabr kalma ce da ake amfani da ita akan wata bishiya mai ɗacin gaske wata bishiya ce da take fitowa a cikin kasashen larabawa mai ɗacin gaske duk yadda mutum ya ɗanɗana wannan bishiyan to sai ya ji kamar me kamar ya cire harshen shi ya fitar ya yanke shi ya wurgar da shi saboda ɗacin wannan bishiyan sai larabawa yau da gobe sai suka fara amfani da kalman a matsayin haƙuri saboda wahalan haƙuri sai aka ba da aka ba shi suna da sunan wancan bishiya wanda take mai tsananin ɗaci kenan wato haƙuri yana da ɗaci shi yasa idan mutum ya yi haƙuri wani lokaci sai ka ga ya fashe da kuka saboda baƙin cikin da ya cika shi a cikin zuciyar shi sai ga ya fashe da kuka ya rasa mai zai yi saboda tsafi da ke cikin zuciya saboda wannan ɗacin da haƙuri yake da shi sai aka sa mai suna da sunan wannan bishiyan wannan shine asalin ah, wato abin da ake ce ma haƙuri wa tawasau bil marhama kuma mutane su kasance sun yi wasiya da yin wato rahama da jin kai da tausayi a tsakanin mutane shi ma saboda mahimmancin shi sai aka hada shi da imani ula'ika ashabul maimana waɗanda suka yi waɗannan ayyuka da suka gabata suka kasance masu wasiya masu imani kuma suka kasance masu yin waɗancan ayyuka da aka faɗa na taimakon miskini da taimakon wato fakiri da abin da ya shafi maraya da sauransu allah subhanahu ya ce waɗannan su ne ashabul maimana 'yan dama-dama 'yan ɓangaren dama-dama ko kuma ashabul maimana wato waɗannan su ne mutanen alkhairi wanda albarka za ta lullube su a ranar tashin alkiyama kalman almaimana a yaren larabci tana da ma'anoni da dama daga nan aka samo alyamin hannun dama daga nan aka samo alyamin rantsuwa bi aimanihim samanan kalila wato rantsuwa kenan daga almaimana daga alyumnu aka samo alyamin ana nufin karfi kuma duka waɗannan ma'anonin sun zo a cikin alkur'ani shi yasa idan ka zo kana alaƙa da kalmomin alkur'ani dole ka tsaya akan kowace kalma ka san me take nufi a nan wurin Allah subhanahu wataala yana cewa yana ba da labarin shaidan yake cewa sun mala'ati la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin shaidan yake cewa yake cewa zai zo ma dan adam ta gaban shi da ta bayan shi da ta bangaren daman shi da ta bangaren hagu kaga anan wurin aimanihim ya zo da mene ma'anan bangaren dama annabi ibrahim a lokacin da mutanensa suka yi tabautan shaidan suka yi tabautan gumaka ran shi ya ɓaci ya je ya ɗauko wani adda da gatari ya zo ya sassara waɗannan gumakan allah subhanahu wataala yana ba mu labari sai yake cewa fa aqbalu ilaihi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun a fadin allah subhanahu wataala faragha alaihim darban bil yamin sai annabi ibrahim ya zo ya kama waɗannan wato gumaka ya fara dukansu bilyamin sai malaman tafsiri suka tattauna akan wannan me ake nufi da bilyamin ana nufin ya sassare su da hannun dama ne ko ko alyamin ana nufin alkuwa saboda alyamin yana zuwa da matsayin karfi faraga alaihim darban bilyamin yayi ta dukansu da karfi yayi ta sassare su da karfi har sai da ya sassake su gaba daya shine alyamin anan wurin ana nufin kuwa ana nufin karfi kenan yan wuta za su rinka complain suna magana a cikin wutan jahannama suna kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala akan mutanen da suka batar da su suke cewa innakum kuntum ta'tunana anil yamin kun kasance kuna zuwa mana anil yamin ku ne kuke zuwa mana kuna batar da mu anil yamin me ake nufi da anil yamin malaman tafsiri suka bada ma'anoni guda uku kuma duka larabci ya yadda da su wasu suka ce anil yamin ku ne ke zuwa mana ta ɓangaren dama dama ma'ana ayyukan alkhairi duk lokacin da muka zo za mu aiki alheri sai ku hana mu sai ku hana mu mu wannan aikin alherin har muka samu kanmu a cikin wuta wasu suka ce innakum kuntum ta'tuna na anil yamin ku ne kuke zuwa mana da karfi da yaji kuna hana mu yin aikin alkhairi wasu suka ce innakum kuntum ta'tuna na anil yamin ku ne kuke zuwa mana da rantsuwa kuke mana rantsuwa alhalin ƙarya kuke yi kamar yadda Allah ya bamu labarin shaidan yake cewa wa huma inni lakum laminan nasihin shaidan da shi da mabiyansa suna mu mutane rantsuwa saboda su gamsar da su alhalin ƙarya suke yi saboda haka alyamin yana zuwa da ma'anan hannun dama yana zuwa da ma'anan rantsuwa yana da zuwa da ma'anan ƙarfi yin abu da ƙarfi kuma sai aka yi amfani da shi akan yin alheri saboda larabawa suna ba da alheri da hannun dama sai ake lissafa duk wani abin kirki da abu mai albarka da abu na alkhairi sai a siffanta shi da dama dama shi ne a nan wurin Allah subhanahu ta'ala yake cewa ula'ika ashabul maimana saboda haka a nan wurin sai mu ce su ne waɗanda suke 'yan dama dama kenan ko kuma 'yan ɓangaren albarka albarka su ne wanda Allah ya ware su zai ba su littafinsu da hannun dama shi yasa ya zo a cikin suratul haqqa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi kaga anan da hannun daman shi sai ya zo kuma a can wurin wa amma mun utiya kitabahu bi shimalihi kaga ashimal shine aka sun mene alyamin kaga nan hannaye ake nufi to amma a nan wurin da aka ce ashabul maimana sai ba a kawo ashimal ba sai aka zo a bangare na biyu sai aka ce walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama waɗannan su ne waɗanda su kuma masu shu'umci kaga a can maimana sai ya zama na cewa duk wani abu mai albarka mutanen alkhairi su ne almaimana su ne mutanen dama-dama su ne mutanen alkhairi su ne mutanen da Allah ya yarda da su wannan shine ma'anan ula'ika ashabul maimana asalin kalmar tana da alaka da alyamin da alyumnu alyumnu kuma shine albaraka abu mai albarka shi ake ce ma alyumnu shi yasa idan mutum yana da albarka mai yawa sai a ce mai almaimun wato abu mai albarka kenan shine ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne ma'abota dama in ka ce ma'abota dama kayi daidai saboda Allah ya ce za a raba mutane a ranar tashin alkiyama gida biyu wasu a basu littafin su da dama wasu a basu da hagu ko kuma ka ce su ne yan albarka ula'ika ashabul maimana su ne yan albarka saboda asalin kalmar tana da alaka da albarka wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama waɗanda kuma suka kafirce da ayoyinmu hum ashabul mash'ama waɗannan su ne ma'abota shi'umci su ne waɗanda ake kai su wurin da babu albarka kamar wuta kenan ana magana akan wuta shine ake sama almash'ama wato shi'umci kenan ula'ika ashabu almash'ama asalin alkufur a yaren larabci alkufur ana amfani da shi ne akan birna abu mutum ya san abu sai ya birne shi ya ɓoye shi daga nan sai aka yi amfani da shi akan duk wanda ya juya baya bai yi imani da Allah ba sai aka sa mai alkafir shi yasa wancan ma'anan ta farko a matsayin wato abin da aka birne idan mai shuka ya zo ya haƙa ƙasa ya sa hatsi a ciki to ana ce ana ce mai ya yi kafirci wato ya birna wannan shukan da niyyar ta fito shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ka mathali ghaifin a'jaba al-kuffara nabatuhu Allah yake cewa kaman wani ruwa ne wanda masu shuka yake burge masu shuka ko kuma tsirran shi yake burge masu shuka kaga a nan wurin alkufar a cikin wannan ayan ba ta nufin kafirai ana nufin wato masu wato shuka ka masali ghaithin a'jaba al na nabatuhu nan ba kafirai ake nufi ba ana nufin ma'abota shuka wanda suke shuka eh, tsirrai ko suke shuka hatsi daga nan sai wannan hatsin ya fito da sauransu shine kafir wato kafir an yi amfani da shi ne saboda mutanen da suka kafirce ma Allah sun kasance suna bankada abubuwa suna juya al'amura ba sa barin al'amura su fito yadda ya kamata a gansu shi yasa aka sama duk wanda bai yi imani da Allah ba kafiri amma asalin kalma a yaren larabci shine ka birna abu ka boye shi wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama sune mutanen shu'umci wato mutanen wuta kenan kamar yadda ayoyi da dama suka zo suna bayani akan cewa ashabul maimana ana nufin 'yan aljanna ne ashabul mash'ama kuma ana nufin wato mutanen wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu albayyina mun yi tafsirin shi a baya da sauransu alaihim narun mu'sada waɗannan mutanen kuma za a sanya su ko kuma alaihim za a sanya wata wuta rufaffiya a kansu alaihim narun mu'sada za a sa wuta rufaffiya a kansu wannan shine asalin gundarin ma'anan alaihim narun mu'sada amma a ma'ana ma'anan shi shine narun mu'sadatun alaihim wata rufaffiyan wuta a kansu waɗannan 'yan wutan ala ana amfani da ita a yaren larabci a lokacin da kake so ka ce abu ya kewaye mutum ya rufe shi ya kaneneye shi baya iya fita daga cikin shi sai a ce ala wato abin ya riga ya samu tabbas kenan shi yasa Allah ya siffanta muminai da imani sai yake cewa ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shiriya daga wurin ubangijinsu suna kan shari'a wato shari'an ta tabbata a cikinsu kenan to haka za a tabbatar da wuta za ta lulluɓa 'yan wuta shine alaihim za a sa wutan ta lullube su ko ta wani bangare wannan wutan tana kansu sai kuma aka siffanta wannan wutan aka sa mata almusada wato wanda take ita kuma rufaffiya an kukkulle ta kenan an sa mata wasu abubuwa kamar ginshikai an rurrufe wannan wutan kamar yadda wannan lafazin ya zo sau biyu a cikin alkur'ani mun yi shi a baya fi amadin mumaddada a lokacin da muke tafsirin wannan sura alaihim na mu'sada za a sa su a cikin wata rufaffiyar wuta kafirai kenan Allah subhanahu wataala ya tsare mu wannan shine abin da ya sawwaka a cikin tafsirin wannan sura suratul balad kai tsaye insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu shiga sura ta gaba suratu al-fajr mai Allah subhanahu wataala ke cewa wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الأوتاد na'am bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wataala yake cewa wal fajr wannan suratul fajr ita ce sura ta 88 idan an faro lissafi daga sama zuwa ƙasa kuma tana da ayoyi guda 30 wannan sura tana daga cikin surorin da suka sauka a garin maka tana daga cikin surori 'yan maka kamar yadda da yawa daga cikin ayoyinta suke ishara zuwa ga wannan domin daga cikin manya-manyan alamomi da ake gane surorin da suka sauka a maka shine duk suran da ta yawaita ba da labarai ta yawaita ba da ƙissoshi da abubuwan da suka gabata a baya to wannan sura galibinsu surorin maka ne kuma hikiman da ke cikin hakan shine babu ma'ana ka zo kana ba da ƙissoshin mutanen da aka halakar da mutanen da suka yi fito na fito da Allah subhanahu wataala ka zo kana ba mai imani wannan labarin a matsayin cewa kana mai wa'azi أسلي idan kana ba da labari kana so ka ja hankalin mutum kai mai ka shaidi to zai zama na cewa mutum ne wanda ya saba ma abin da kake kira zuwa gare shi sai ya yasa ƙuraishawa ba su yi imani da Allah ba kuma suna alfahari da dama da abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ba su sai Allah subhanahu wataala ya ta saukar da surorin maka suna ba da labaran mutane wanda suka gabata wanda sun fi ƙuraishawan ƙarfi sun bi su tabbata a bayan ƙasa kuma sun fi su duk wani abu da suke jin cewa sun mallaka a zamaninsu shi yasa wannan sura tana daga cikin surorin da malamai suke cewa surori ne da suka sauka a garin maka kuma kamar yadda muka sha yin bayani bayanin cewa sura a maka ta sauka ko a madina wannan ba annabi ya yayi wannan bayanin ba ana kallon wasu hujjoji ne da wasu alamomi sai a ce wannan suran maka ta sauka wannan suran a madina ta sauka sai kuma amfani da maganganu na sahabbai wanda alkur'ani ya sauka a zamanin su wanda wasu su ma suna tare da manzon Allah a lokacin da qur'ani ya sauka sai a tambaye su a ce me ya faru wannan sura ta sauka sai su ce ai muna tafiya ne a wuri kaza sura ta sauka ko kuma muna tare da manzon Allah a maka ko muna tare da shi a Madina shi yasa gaba daya maganganu akan suran maka da na Madina ba hadisai bane ba ruwayoyi bane daga manzon Allah ruwayoyi ne daga sahabbai sai kuma wasu alamomi da wasu manuniya da ake amfani da su wurin gano cewa wannan suran tana da alaƙa ta ana jin kanshi kanshin alamun madina a cikinta ko kuma ta fi kama da maganganun wato mutanen maka daga ciki shine abin da na faɗa idan ka ji sura tana magana akan kissoshi to wannan alama ce babba na cewa wannan suran 'yan maka ce ko ba a faɗa maka ba ko ba ka duba an rubuta ba in ka ji an keto labaran adawa da samudawa da fir'auna da sauransu to kai tsaye kawai ka ce wannan suran 'yan maka ce babu wani shakka akan wannan saboda haka wannan sura ta tattauna akan samudawa da adawa da fir'auna kamar yadda za mu ji a gaban allah yadda allah subhanahu ta'ala ya buɗe wannan sura da rantsuwa kamar yadda muka sha yin bayani akan cewa buɗe sura da rantsuwa wani salo ne daga cikin salo na alkur'ani na buɗe surori wanda an buɗe surori guda goma sha biyar da wannan uslubi na rantsuwa Walfajir allah subhanahu ta'ala ya rantse da alfajir alfajir malamai sun yi maganganu akan shi amma galibi abin da suka tafi akan shi shine lokaci sananne wanda kowa ya sani lokacin alfijir lokacin da gari ke kokarin wayewa farkon lokacin da rana ke kokarin eh, wato ketowa ko kuma yini ke kokarin bullowa shine alfajir Allah ya rantse da wannan lokaci daga nan kuma sai malamai suka tattauna akan to shi alfijir din da Allah ya rantse da shi wani alfijir ake nufi Abdullahi dan Abbas da da yawa daga cikin sahabbai suka ce alfijir na duka dararen duniya wasu kuma suka ce ana nufin alfijir ne na ranar sallah yawmul adha ranar babban sallah saboda za mu zo wa layalin ashir ana maganan kwanaki goma ne na watan zilhijja sai suka ce an rantse da wannan asbahin ne na ranar goma ga wata wasu malamai suka ce walfajir ana nufin rantsuwa ne da lokacin alfujir amma alfujir din wato lailatul qadr daren lailatul qadr wasu suka ce alfujir na wato kwanakin shigar ramadan wato ranar farko na ramadan da sauran maganganu da aka yi akai to amma abin da ya fi kamar yadda imam ibn jarir al-tabari shekul mufassirin yake cewa ya ce a duk lokacin da allah ya saki abu ya bai kayyade shi ba to abin da ya fi shine ka faɗe shi yadda allah ya faɗe shi an rantse da alfujir wani alfujir duka alfujir kowane alfujir tunda allah bai ce na rana kaza ba to allah yana rantsuwa da wannan lokaci da alfujir yake ketowa wa layalin ashir Allah kuma yana rantsuwa da darare guda goma darare guda goma su ma an yi maganganu a kansu wasu suka ce ana nufin dararen kwana goman zulhijja ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin bukhari yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr hijja. min ayyamil ashir min hijja manzo Allah yake cewa babu wasu kwanaki guda goma babu wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala kaman kwanakin goman farko na watan zulhijja wanda a nan ne akwai ranan arafa a cikinsu wannan shine magana na malamai na farko wasu suka ce wa ashir darare guda goma ana nufin dararen goman ƙarshe na watan ramadan wannan kwanakin da muke ciki na watan ramadan wasu suka ce abin da ake nufi da layalin ashir kenan suka ce saboda lailatul qadr yana cikin wannan dararen saboda kuma lailatul qadr khairun min alfi shahar shi kuma yana daidai da dare dubu saboda haka yana daidai da dare na watanni dubu saboda haka suna ganin wannan shine wa layalin ashir amma galibin sahabbai da malaman tafsiri sun tafi akan cewa layalin ashir ana nufin kwanaki goman watan zulhijja kwanaki goman watan zulhijja su ne allah subhanahu Ta'ala. ya yi rantsuwa da su wannan layalin ashir malamai suna cewa allah ya rantse da wannan lokacin wanda ke nuna cewa kwanaki ne masu albarka ko kuma darare ne masu albarka to ya za a yi mahaɗa shi da faɗin allah subhanahu wa ta'ala lailatul qadr khairun min alfi shahar wanne kenan ya fi alkhairi da daren lailatul qadr da waɗannan darare guda goma da kuma yinin su sai malamai suka ce wato idan ana magana akan yini tsakanin fitowar rana da faduwar rana babu yinin da ya fi albarka a cikin lokuta na duniya kamar yinin kwanaki goma watan zulhijja waɗannan su ne kwanaki ko kuma yini da allah subhanahu wata'ala ya fi ƙauna kuma aikin alkhairi a cikin wannan yinin ya fi kowanne matsayi ya fi kowanne kima a cikin shi akwai azumin arafa ga wanda bai je aikin hajji ba duk wanda ya wannan aikin eh, ya wannan azumi manzo Allah yake cewa ina sa ran za a goge mai zunuban da yayi a baya kuma ina sa ran shekara ma mai zuwa da za ta zo za a goge mai zunuban da zai yi a cikin waɗannan abin nan wannan shine magana ta farko da malamai suka yi akan cewa idan ana magana akan yini ne to babu yinin da ya kai na kwanakin goman watan zulhijja idan kuma ana magana akan darare ne wani dare ya fi kowanne alfarma ya fi kowanne girma ya fi kowanne kima a wurin Allah suka ce babu kaman daren lailatul qadr tunda an ce khairun min alfi shahar ya fi wata goma alkhairi da wannan sai ka hada ayoyin guda biyu da nasoshi da suka zo akan cewa kwanaki in ana magana akan yini to kwanakin goma watan zulhijja sun fi alkhairi idan ana magana akan kuma darare ne ana magana akan dararen wato dare guda goma to darare na watan ramadan na ƙarshen watan ramadan sun fi kowanne alkhairi saboda akwai lailatul qadr a cikin waɗannan darare wannan shine walayalin ashir a yaren larabci idan ka kawo eh, lafazi ka kawo adadinsa to za ka saba tsakanin lafazin da adadin ne idan ka ce wato allaila laila mu'annaf ne to adadin zai kasance adadi ne namiji muzakkar za ka ce misali sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma سبع ليال سبع مذكر ليال مؤنث ثمانية أيام ثمانية مؤنث أيام rinka هكذا su daga uku zuwa goma. haka a nan wurin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ashirin ba a ce asharatun ba ko ba a ce asharatin ba ba a sa ta'un ba saboda layalin jam'i ne na mufradun laila laila kuma mu'annata ne sai ka saba tsakaninsu duk da cewa a yaren larabci idan al'adad ta'akhkhara anil ma'dud yajuzu at-tadhkir wa at-ta'nith zaka iya cewa layalin ashara zaka iya cewa layalin ashirin sai dai a qur'ani ya zo ne alal asl wato asali shine ka saba tsakanin su idan layalin muannas ne to ashirin sai ya muzakkar a cikin alqur'ani haka ya zo ma'a ta'khir zaka ce layalin ashir zaka ce fi talat thalath ba zaka ce fi talata thalatha ba da sauransu wannan wani abu ne da ke da alaka da yaren larabci wa layalin ashir da darare guda goma Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da su wa shaf'i wal watr Allah ya rantsuwa da shafa'i da wutiri shi ma shafa'i da wutiri an tattauna a kai kusan maganganu sama da guda ashirin malaman tafsiri sun kawo akan me ake nufi da ashaf da alwutir an san ashaf a yaren larabci an san shi a kowane yare ashaf shine wato lamba wanda take bibbiyu bibbiyu bibbiyu wanda babu mara a cikinta alwitir kuma shine wato lamban da akwai mara a cikinta kaman ɗaya kaman uku kaman biyar kaman bakwai kaman wato sha ɗaya kaman sha uku waɗannan su ake ce ma wutiri Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da shafa'i ya yi rantsuwa da wutiri sai malamai suka yi ta kawo to me ake nufi da shafa'in a nan wasu abubuwa ake nufi wasu suka ce ana nufin a ashafa ana magana namiji mace dare rana azaba rahama tsanani sauki duk abin da yake kowane abu Allah subhanahu wataala ya halice shi bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu sai malamai suka ta kawo misalai na abubuwa bibbiyu bibbiyu bibbiyu da abin da dan adam ya sani da wanda bai sani ba duk wani abu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun duk wani halitta duk wani halitta da aka yi a duniyan nan to abubuwa biyu biyu ne biyu biyu ne ne sai dai in baka sani ba kai bincike akan haka shi yasa har masu bincike akan abin da ya shafi ruwa suka ce shi kan shi ruwa ya hada abubuwa guda biyu ne akwai oxygen a ciki akwai hydrogen haka dai malaman zamani duk wani abu har ƙasa sun ce akwai namiji akwai mace a ciki kowane irin abu na duniya akwai abin nan akwai sama akwai ƙasa akwai daɗi akwai rashin daɗi duk abin da zaka lissafa a duniya shafa'i ne sai suka ce a shafa ana nufin halittun duniya gaba ɗaya tunda duk abin duniya guda biyu ne alwitr kuma ana nufin Allah subhanahu wataala inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah shi kadai ne tilo wanda ba shi da na biyu saboda haka sai suka ce Allah ya yi rantsuwa da gaba ɗaya halittu kamar yadda ya yi rantsuwa kuma da zatinsa saboda shi kadai ne duk wani abu a duniya guda biyu biyu ne amma Allah shi kadai ne wanda yake guda ɗaya shine wa shaf wal witr wannan shine wato gamammiyar fassara da zaka iya ba wannan ayan amma an ka ce da tilo da kuma abin da yake wato bibbiyu ko hudu hudu da sauransu wannan duka za ka yi ta kawo misalai ne da dama amma abin da malamai tafsiri suke cewa suka ce idan ka hada duniya gaba ɗayanta za ta fada cikin ashafa idan ka ɗauko kuma alwitir shine allah subhanahu wa ta'ala wallaili idha yasir Allah yana rantsuwa da dare shi ma a lokacin da yake tafiya a lokacin da yake gudu a lokacin da yake wato ba da baya kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wallaili id adbar ko kuma wallaili idha dabar da dare a lokacin da yake juyawa yake tafiya yake gudu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wurare da dama akan cewa daren nan da ake gani a sama tafiya yake ba tsaye yake a wuri ɗaya ba shine wallaili idha yasir ai idha yasri a lokacin da yake gudu a lokacin da yake tafiya hal fi dhalika qasamul lidhi hijr waɗannan abubuwa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su sai Allah yake tambaya yake cewa hal fi dhalika a cikin waɗannan abubuwa da muka rantse da su akwai wani abin rantsuwa da yake abin rantsuwa ne a wurin mai hankali lidhi hijr a wurin ma'abocin hankali wato alfajir da layalin ashir da ashafi da Alwitir, wallaili idha yasir abubuwan nan guda biyar sai Allah subhanahu wataala yake cewa shin kam waɗannan abubuwan sun ma cancanta a rantse da su a wurin mai hankali ko ba su cancanta ba ka ga mai hankali sai ya ce bala kwarai da gaske waɗannan abubuwa sun kai a rantse da su saboda ayoyi da dama wanda suka kunsa wanda suke tattare da su wasu malamai irin su zamakshari suka ce hal a nan wurin ba tambaya ake ba saboda hal harafi ne da ake yin tambaya da shi sai ce a'a harafi ne da ake karfafa magana wani lokaci da shi zaka ce halfi zalika qasamul lidhi hijr tabbas akwai abin lura akwai abin rantsuwa ga ma'abocin hankali ga waɗannan abubuwa da aka rantse da su shine halfi zalika qasamul lidhi hijr kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura wasu malamai suka ce wai tambaya ne kamar Allah yana tambayan wai shin wani zamani bai zo akan dan adam ba amma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce hal a can wurin ma ba ta nufin tambaya ai tana nufin qad ata alal insan tabbas wani lokaci ya zo ma dan adam bai kasance abin ma a ambace shi ba bai kasance an san shi a duniya ba saboda haka hal asalinta tana zuwa ne da ma'anan tambaya amma wani lokaci ana amfani da ita a yaren larabci wurin tabbatar da magana kamar yadda ya zo a nan wurin hal fi zalika qasamul lidhi hijr tabbas a cikin wannan akwai abin lura akwai abin rantsuwa ga ma'abocin hankali alhijir kalma ce da ake amfani da ita wanda galibin ma'anoninta suna kai komo ne akan abin da ya shafi alhabsu wal quwwa wato kokarin tara abu da kuma sa karfi a cikin shi daga nan aka samu alhijir aka samu hankali suna alhijir saboda hankali shi ke rike mutum wurin yin abin da bai dace ba idan mutum ya cika yin abubuwan da ba su dace ba yana da karancin hankali kenan sai aka samu alhijir wato hankali a matsayin shine abin da ke takaita mutum kamar wani nau'i ne na linzami shi yasa ake ce ma yaro ko mahaukaci wanda aka sa mai takunkumi na rashin kai komo akan dukiyarsa ko wani abu sai aka sa mai almahjur wato mutumin da aka sa mai takunkumi ba a bashi dukiyan shi daga nan aka samu alhabsu kenan idan abu aka takura shi aka rike shi daga nan sai a ce mai wato almahjur abinda aka wato aka aka bashi aka wato aka kyale shi ko kuma abinda aka sa mai wani takunkumi baya iya kai komo a ciki sai aka samu hankali al'aqlu aka sa mai alhijr saboda kwakwalwa da hankali shine yake takaita mutum yake hana mutum yin aikin da bai dace ba hal fi dhalika qasamul lidhi hijr bayan Allah subhanahu wataala ya yi wannan rantsuwa kuma ya karfafa wannan rantsuwa sai Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ashe baka gani ba ashe baka ji ba ashe baka sani ba kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ashe ba ka da ilimin yanda muka aikata ko ubangijin ubangijinka ya aikata da mutanen adawa ko kuma mutanen annabi hudu su ake ce ma'ad alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad mun faɗa a cikin tafsiri da ya gabata akan tara ko ara ko ra'a yana zuwa a yaren larabci da ganin ido yana zuwa da a yaren larabci da gani na zuciya zato kenan yana zuwa a larabci da ma'ana na ilimi ashe ba ka da ilimi shine a nan wurin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ashe ba ka da ilimin abin da Allah ya aikata ga adawa ana so a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikakken labari kenan akan me ya faru da adawa kuma menene ya faru da su da sauransu shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ashe baka da ilimin yanda ka ya aikata da mutanen annabi hudu irama zatil imad mutanen irama zatil imad wanda suke ma'abota ginshiƙai wanda suke ma'abota manya-manyan gidaje wanda suke ma'abota manya-manyan wato gine-gine da suka yi a cikin garuruwansu Shi ne ad ya zo a cikin ƙira'a ta abdullahi dan mas'ud yana karanta adi irama adi irama ba tare da wato kasra guda biyu ba an jingina adin zuwa irama wato irama din gari ne ko kuma kabila adi irama wato adawa waɗanda suke 'yan kabilan irama ko kuma adawa wanda suke 'yan garin irama kamar yadda malamai tafsiri suka kawo suka ce irama sunan gari ne ko sunan kabila wato innan adawan wanda suke cikin wannan garin baka da labarin yadda muka aikata da su baka da labari ashe baka san me muka yi musu ba a wannan lokaci allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadda ba a taba yin wata halitta ba a taba yin gini irin ginin su ba a cikin garuruwa a cikin wato birane na mutane ba a taɓa yin wani irin gini irin wannan ginin ba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ai allati lam yukhlaq al imad mithlu imadiha wanda ba a taɓa yin wani wato ginshikin gini ba irin ginin da waɗannan mutane suka yi a cikin tarihin garuruwa adawa sun zo ne bayan annabi nuh kamar yadda alkur'ani a wurare da dama yake ishara zuwa ga wannan Allah subhanahu wata'ala ya tattauna a kan abin da ya shafi annabawa a wurare daban-daban kamar yadda muka yi ishara a lokacin da muke bada labari akan mutanen wato samudawa kamar yadda ya gabata a cikin surori guda biyu da suka gabata adawa su ma sun rayu ne bayan annabi nuhu kuma sun rayu ne kafin annabi salih kafin samudawa shi yasa galibi a cikin alkur'ani idan aka kawo adawa sai a kawo samudawa idan aka kawo mutanen annabi nuhu sai a kawo adawa sai a kawo samudawa haka ya zo kuma a cikin tarihi a jera waɗannan mutanen suke domin annabawan allah kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani an faɗi guda da biyar ne guda goma sha takwas a cikin suratu an'am sauran kuma suka zo a cikin suratu nisa'i da su suratu sat da sauransu in ka haɗa su za su baka annabi guda ashirin da biyar. wanda aka ambace su a cikin alkur'ani daga cikin waɗanda aka yi ta maimaita ambatansu aka yi ta maimaita labaransu akwai mutanen annabi nuhu daga nan sai mutanen annabi wato annabi hudu sai annabi salih su ne adawa da samudawa allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratu al-a'raf wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun kafin nan wurin an ba mu labari wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al ayati liqaumin yashkurun laqad arsalna nuhan ila qaumihi bayan an yi annabi nuh sai aka ce wa ila adin akhahum huda bayan adawa sai aka ce wa ila thamuda akhahum salihah haka Allah subhanahu wataala ya ta kawo labaransa a cikin alkur'ani a wurare da dama Allah ya ba da labarin irin azaban da aka yi musu a wasu wurare kuma ba a yi bayanin cewa ga irin nau'in azaban da aka yi musu ba a cikin suratu al'araf ba a ba da labarin wani irin azaba aka yi ma'adawa ba kawai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halakar da su daga nan wurin sai aka zo cikin suratu uh, ash-shu'ara kadzabat adun al-mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin aka zo cikin suratu fussilat a nan wurin an ba da labarin mai aka yi musu fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsara wata wato iska ce mai karfi Allah subhanahu wataala ya aiko ma mutanen adawa aka karar da su da su da garinsu gaba ɗaya aka halakar da su kamar yadda ya zo a cikin suratun zariyat wa fi adin id arsalna alaihim riha laqim ita kanta wato azabanta iskan da aka turo musu bakarariyar iska ce ba ta barin wani abu a duniya sai ta karar da shi duk wani abu da ta zo a kan shi sai ta gusar da shi sai ta karar da shi id arsalna alaihimu rihal laqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramim duk wani abu da ta zo ta bi ta kan shi sai ta mai da shi kaman ƙasa kaman turɓaya ta daga-daga da shi wannan ya sa adawa ba a da labari ko kuma ba a taɓa ganin gininsu ba saboda wannan iskan da aka turo musu ta halakar da su ta halakar da ginin da duka abin da suka mallaka ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramim a cikin suratul a'raf cikin suratul ahqam suratul ahqaf tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha duk abin da ta gani sai da ta karar da shi da wannan ne yasa adawa su ba a ga ginin su ba tarihi bai zo da yanayin ginin su ba sai abin da alkur'ani ya bada labari kuma alkur'ani ya bada labarin cewa adawa a wurare har guda uku su ne mutanen da suke da manya-manyan jiki allah ya bada labarin cewa manya-manya ne allah ya ce a cikin suratul araf أبشركم أذكركم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة الله يتي من يكم من يمن أنباكم حلتا نجكي من يمن a nan wurin allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad malaman tafsiri irin su zamakshari suke cewa bayanin da aka yi cewa ba a taɓa yin gini irin ginin su ba ya nuna cewa su ɗin ba a taɓa yin halitta irin halittan su ba ba a taɓa yin halitta na manya-manyan mutane ba irin halittan adawa amma za ka ji mutane suna cewa ba samudan ƙato su samudawa ba a siffanta su da girma ba adawa su ne manya su samudawa an siffanta su da ƙarfi ne amma adawa su ne aka siffanta da manya-manyan jiki Allah subhanahu ya ambace su a cikin alkur'ani cikin suratul araf da cikin wannan sura da suratul fussilat akan cewa mutane ne manya-manya wanda Allah ya halitta a bayan ƙasa kuma waɗannan mutane suna daga cikin larabawa cikin annabawa wanda Allah subhanahu ya turo su larabawa akwai annabi hud shine annabi da farko balarabe daga nan sai annabi salih sai annabi shu'aib sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne adawa su ne Allah subhanahu ya halitta a wannan lokaci daga cikin abin da ake ba da labari kamar yadda imam ibnu kasir ya kawo cikin kissoshinsu da suka tashi za su yi waɗannan gine-gine nasu sai da suka ɗauki shekara 300 ana ginin wato wannan garin garin adawa wanda allah ya halakar a cikin ƙaramin lokaci an yi shekara 300 ana gina shi shi yasa suke cewa man ashaddu min quwwa man ashaddu min quwwa waye ya fi mu karfi akwai wani mahaluki a duniya da ya fi mu karfi ga tsawon shekaru domin sun rayu sama da shekara dubu ɗaya a duniya sun ɗauki shekara ɗari uku suna gina wannan gari nasu suna cewa man ashaddu minna quwwa wa am fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa sai Allah yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ashe basu san cewa Allah da ya halice su ba ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ce suna shakka suna musu suna ja'in ja da mu. saboda haka fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azab al-khizi fil hayati duniya wal azab al-akhirati akhza wa hum ayoyi da yawa sun yi bayanin yanayin yadda Allah subhanahu ta'ala ya karar da su a cikin suratul ahkaf kafin ita wannan azaba na wannan iska ta sauka sai Allah ya bamu labarin abin da ya faru dab da lokacin da za a halakar da su Allah subhanahu wataala yake ba da labari cewa shi annabinsu annabi hud ya zo ya musu nasiha yana ta musu wa'azi akan su ji tsoron Allah da sauransu sai suke cewa in ka kasance da gaske kake in wannan abin da kake faɗa da gaske ne to ka aiko mana da azaban da gaggawa mun kosa ma ka ce wannan azaban ya zo قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كزو mana da wannan abun mana da kake ta alkawari shikenan sai Allah ya turo hadari farko hadari ya fara zuwa saman garin nasu da suka ga hadarin sai suke cewa masha Allah ga ruwa zai sako hadha aridun mumtirna falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna wannan ai ruwa ne da muka saba gani gashi nan zai sako mana da ruwa sai Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi shi wannan abin ne da kuke ta gaggawa kuna ta cewa a kawo a kawo shine yazo bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin haka Allah subhanahu wataala ya sauka musu da wannan hadari daga nan sai hadarin ya zama iska daga nan iskar ita kuma a cakuɗe take da azaba Allah ya halakar da su akai ta daga su sama ana buga su ana fasa su suna tarwatsewa garuruwan nasu ma ba a bar shi ba sai da aka karar da shi aka tarwatsa shi gaba daya wannan shine irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad saboda haka ku quraishawa da kuke zaune a garin makka idan kuna takama da karfi kuna takama da wani abu ta bangaren shekaru ba ku kai adawa yawan shekaru ba bangaren karfi ba ku kai su ba bangaren gine-gine ba ku kai su ba shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa duk wani ci gaba da za a samu a duniya a yanzu ta bangaren gine-gine wasu malamai suna ganin cewa ba za a taɓa yin gine-gine irin wanda aka yi a baya ba ta bangaren tsawo da girma da sauransu saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su tabbata da iko a ban kasa ku tabbata da ikon da bamu baku ba yanzu idan ka ɗauki samudawa su a cikin dutse suke fafa dutse suna yin gidansu duk wanda ya je wurin ya ga irin gidajensu za ka sha mamaki a ce shekara dubunnai ne a baya aka yi irin waɗannan gine gine za ka yi mamaki har da fulawowi da wasu abubuwa da uwarɗaka da ɗaki da falo haka za ka ga ginin kuma a cikin dutse duk wanda ya je ya ga wannan abin za ka yi mamaki a ce waɗannan mutanen su ne suka zo bayan annabi nuhu bayan annabi nuhu a suka zo tsakaninsu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ga irinsu wato akwai irinsu annabi ibrahim akwai irinsu annabi lot akwai irinsu wato annabi shu'aib da annabi musa da isa da zulkifil da duka annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim duka kafin manzan allah kafin a zo wannan al'umman kafin shekara 1400 da wani abu duk a wancan lokacin shekara dubunnai farko farkon duniya a lokacin suka yi irin waɗannan gine-ginen wanda a yanzu haka wato masu kwarewa ta bangaren gini za su yi mamaki idan suka je suka ga yadda samudawa suka kera wannan gida nasu a cikin duwatsu shine allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a taba yin gini saboda duk ginin da aka ce an shekara 300 ana yin shi mu a wannan zamanin waye zai yadda ma ya fara wannan wato kwangilan da zai yi shekara 100 yana yi ai ba zai fara ba <laughs> to amma su shekara 300 suka yi suna wannan ginin shi yasa Allah yake cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum sai Allah yake cewa wa samudan ladhina jabu sakhra bil wad haka kuma da samudawa wanda suka tsaga duwatsu bil wadi a cikin garuruwa a cikin ƙauyuka a cikin daji jabu sakhra shine tsagawa wa tanhituna min al jibali buyutan farihin kuna tsaga duwatsu saboda gidaje da sauransu su ko mutanen Makka gaba ɗayan su ke kewayen su dutse ne amma ba a samu wani ba ƙuraishe ba saboda girman kai ko saboda isa ya je ya sassaƙa dutse a wannan zamanin ya ce zai yi gidan shi a wannan wurin sai Allah yake ce musu to akwai wasu mutane shekara dubunnai kafin ku zo duniya su a lokacin jabu sakra sun kasance suna tsaga duwatsu bilwad a cikin daji za su je su tsaga dutse su gidansu saboda hakan ana maganan karfi ku ba kowa bane wa fir'auna dhil autad idan kuma kuna jin isa ne da ƙwarewa da zalunci to ku tuno fir'auna shi kuma ma'abocin ginshiƙai ginshiƙai ne kamar yadda malaman tarihi suke cewa wato fir'auna ya yi wasu manya-manyan ginshiƙai a saman ginshiƙan ne aka mai wani gini ginin tsakanin shi da ƙasa wato tafiya ce mai tsawon gaske idan mutum ya saba mai ya mai laifi a jikin wannan ginshikin ake hangin ɗin shi a je a sagale shi har ya mutu Shi ne aka ce wa fir'auna zil autad ma'aboci wasu wato ginshikai wasu manya-manyan wato turaku ne ya sa bayan an yi wannan turakun sai aka yi mai wani gini a saman wannan turakun har yana jin cewa ma zai iya isa zuwa ga ubangijin annabi musa har yake cewa ya hamanu buliri sarhan la'alli ablughul asbab asbab samawati fa attali'a ila ilahi musa yake ce mai kai mun gini gini mai tsawo in leƙa wurin ubangijin musan nan in ga waiwaye ma shi wannan ubangijin to duk ginin da za a yi rabu ƙasa a rinka tunanin za a kusa zuwa da sama to ya kake tsammanin tsawon wannan ginin kuma a zamanin fir'auna shi yasa gaskiya dole wato maganar malamai da suke cewa gine-gine dai da aka yi a baya ba za a ƙara maimaita shi a duniya ba babu shakka akan wannan magana saboda ko ayoyin nan ka taƙaito a kansu za ka san cewa an samu fasaha da kimiyya na gini wanda ya wuce tunanin ɗan adam saboda al'autar ɗin nan wasu manyan turaku ne fir'auna aka ce duk bikin da za a yi a garin da wata sharholiya da za a yi ana yin su ne karkashin wannan turakun shi kuma majalisan shi majalisan shi fir'auna din yana saman wannan turakun haka yasa aka yi mai wannan ginin turakun kuma sun yi nisa sun yi kusa kamar zaka ce ma mutum yana kama hanyar wato zuwa sararin samaniya shi yasa har yake cewa zai leƙa ya ga waye ubangijin annabin musa shine wa fir'auna dil autad Allah yake cewa allazina taghaw fil bilad duka waɗannan mutanen sun yi wato girman kai a ƙasashe a cikin garuruwa allazina taghaw fil bilad waɗanda suka ƙetare haddi suka yi girman kai suka so su gagari wato al'umma a wannan lokacin fa aktharu fiha al-fasad suka yawaita banna a bayan ƙasa suka yawaita zalunci suka yawaita yin wato kama karya mulki irin na kama karya babu wanda adawa da samudawa da mutanen fir'auna ba su ba a cikin alkur'ani galibi idan aka yi magana akan adawa aka yi magana akan samudawa wani lokaci sai a kawo wasu annabawa sai kuma ka ji kawai an kawo wato mutanen fir'auna kamar yadda ya zo a cikin suratul araf wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum saliha thumma thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha haka a cikin suratul haqa الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله بايا أنكاو عاداوا دا ثمودا سيأكا وجاء فرعون تو هكما أنا أنكاو عاداوا أنكاو ثمودا سيأكا كاو فرعون wanda suka yi ɗauki ba daɗi da shi da annabi musa alaihi salam malamai sun tattauna akan al'autad ɗin nan me ake nufi da su wasu tiraku ne ake nufi wasu suka ce wannan gine-ginen wanda har yanzu suna nan a cikin ƙasar misira wani gine-gine wanda suke da kusurwa guda uku wanda suke da nisan gaske wanda suke zuwa wannan gari saboda yawon bude ido sun taɓa ganin wannan tiraku da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan gine-ginen ake nufi kuma abin mamaki tun a zamanin fir'auna aka yi wannan ginin amma an ce akwai wani wato rami wanda ke cikin wannan ginin rana ba ta leko wannan ramin sai so ɗaya a cikin shekara wato sai an yi kewaye har shekara kwanaki 360 kafin rana ta zo setin wannan abin nan din saboda kimiyya da fasaha da allah ya ba mutanen fir'auna a wannan zamanin ga ginin yana tsaye amma rana ba ta iya setin shi ya shigo cikin wannan ramin tun daga sama wannan ginin har zuwa ƙasa sai so ɗaya kawai a cikin kwanakin shekara haka wasu suke cewa waɗanda suka je waɗannan wuraren ni ban samu na je ba shine wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad Allah ya ce fa sabba alaihim rabbuka sauta adab sai Allah subhanahu wataala ya kwararo musu bulala ta azaba bulala na azaba fa sabba asabbu shine kwararo abu daga sama sautu kuma shine bulala sautu azab wato wani irin bulala na yin azaba malamai suke cewa kamar irin su zamakshari da sauransu suka ce amfani da cewa a sauta azab a nan wurin sauta azab wato ana ishara ne akan cewa azaban da aka yi musu wata 'yar karamar azaba ce wanda take a duniya ne ta shafe su idan an kwatanta ta da azabar lahira wato ba kaumi ba ne shi yasa aka siffanta ta da bulaliyan azaba kamar wani dan bulala ne aka yi musu na wucin gadi wanda a ranar tashin alkiyama kuma akwai abin da ya fi wannan shi yasa Allah yake cewa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya akan mutanen fir'auna ya ce za a rinka bujuro da su akan wutan jahannama cikin yini da safiya wa yawmal qiyamati wa yawmal qiyamati adkhilu wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab amma ranan da alkiyama za ta tashi to anan ne za a sa su cikin matsancin azaba shi yasa sai aka yi amfani da asaut a nan wurin saut shine bulala sai Allah subhanahu wataala ya sauka musu da wata yar bulaliyan azaba wata wata azaba karama inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a ciki a madakata yana jiran su fir'auna yana jiran su hamana yana jiran adawa da samudawa a madakata allah subhanahu wa ta'ala yana nan a wannan wuri yana jiran su kenan abin da aka yi musu a duniya ba komi bane idan ka kusanta shi da azaban da zai same su a ranar tashin alkiyama wannan shine uh, wato abin da ya sawwaka ga lokaci ya dan kawo jiki za mu tsaya a nan wurin sai mu tashi fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama sai mu dan saurari wasu daga cikin tambayoyi idan babu kuma sai mu takaita nan Allah ya yadda na'am na'am alaikum salam Eh. biyu da suka Eh. Eh. Eh. eh eh eh nan farin yadda science suke zancen nine planets za ka ga tauraro guda ɗaya ya fi duniya za ka ga tsakanin nisan rana zuwa duniya eh. ana cewa sama da mil miliyan casa'in na. mil miliyan casa'in bare okay so irin wannan planet suna da yawa wasu ma ba a gano su ƙwarai kuwa so duk waɗannan planet da duniya da wani a cikin sama ta suke ƙwarai kuwa an ji bayanin wato duk abubuwan da sama ta kunsa gaba ɗayansu na daga taurari wanda ba a san adadinsu ba sai Allah subhanahu ta'ala kuma kowane tauraro ya fi rana mafi karancin taurari mafi kankantan tauraro shine rana to duka waɗannan taurarin da wannan ranan da duka waɗannan abubuwan suna ƙasan wato suna ƙasan sama ta bakwai ne haka yake suna ƙasan sama ta bakwai duka ba a kai sama ta bakwai ba har yanzu ba a kai sama ta farko ba wanda mutane suke gani sama ta farko wannan waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba a kai su ba abin da ya sa wasu suke zama ƙanana wasu suke zama manya nisan da ke su kamar yadda suke cewa duniyan nan da muke ciki rana ta fi ta girma ya kai koso koso biliyan tara suke cewa girman rana da ta linka wannan duniyan da muke ciki amma saboda nisan da rana ta ma duniya sai muke ganin duniyan katuwa sai muke ganin ranar 'yan karama ita kuma rana tsakaninta da mafi ƙanƙantan tauraro wanda shine a shi'ira a shi'ira wa annahu huwa rabbu shi'ira shine mafi ƙanƙantan tauraro shi kuma ya lillinka ta shi ma wajen biliyan wani abu kamar yadda ake faɗa amma wannan tauraron a ida sai ka gan shi shine ɗan ƙarami ranar kuma ita ce babba saboda nisan shekarun da ke tsakanin su duka kuma waɗannan abubuwan kamar yadda masu leƙe wato na kimiyya suke faɗa sun ce ba a kai galaxy ba shi kuma galaxy an ce ya fi biliyan 200 shi kuma galaxin bai kai sama ba in an wuce galaxin ne za a yi ta tafiya a yi ta tafiya daga nan a je sama saboda haka ba wanda ya taba zuwa sararin samaniya karshen gudun dan adam shine ya isa zuwa ga rana ko zuwa ga wata ko wani abu makamancin haka zuwa wannan kewayen duka wannan yana wato kasa na na karshe ne kasan da muke gani a yanzu kuma akwai abubuwa da yawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya halicci saman wa inna la musi'un wa sama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un mu muka halicci sama da karfi bi aidin kenan wa inna la musi'un kuma mu za mu ci gaba da faɗaɗa ita wannan sama saboda haka har yanzu ma halittan saman da abin da ke cikinta watakila ba a gama shi ba Allah kaɗai ya san mai ta kusa Allah kaɗai ya san abin da ke ciki Allah ya sa mu na'am lokacin da Allah ya ce da adawa eh lokacin amma annabi wa'ayi ne Eh. kuma shi ma irin halittar na eh, hudan jiki na amruna hudan amanu ma'ahu bi rahmatin minna malam yana tambaya akan cewa adawa lokacin da za a yi musu azaba me ya faru da annabinsu annabawa gaba ɗaya lokacin da za a saukar da azaba a cikin mutanen garinsu dukansu suna ganin lokacin da abin zai faru to amma allah yana musu wahayi wasu ana faɗan ma abin da ya faru har suka gudu wasu kuma ana cewa kawai an gudar da su an ƙetarar da su ya aka suka ƙetare ba a sani ba annabi ad Allah ya ce najjaina hudan walladina amanu ma'ahu sai muka tsame su cikin azaban sai muka bar wanda ba su imani ba annabi salih shi ma haka Allah sai ya tsamar da shi amma idan ka ɗauki annabi lut shi kuma wahayi aka yi mai aka ce ya tattara ina shi ina shi da daddare فأوحينا auhaina فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سلك annabi nuh kenan aka yi mai wahayi akan yayi yayi menene sunan shi yayi jirgin ruwa daga nan in yayi kwale-kwale sai ya sa waɗanda suka imani da shi sai ya hau wannan ruwan sai ya gudu daga nan sai ya je ya hau wani dutse da ake ce ma aljudi shi an ba mu labarin me ya faru annabi lut shi kuma an ce ya bi dare ne ya fitar da daddare tare da wanda suka imani saboda da safe da asusubahi azaba za ta sauka sai aka yi mai wahayi sai ya fita da daddare to haka za ka yi ta jin abin nan haka shi ma annabu musa shi kuma sai da aka zo ma bakin tekun aka ce annabi Musa ya shiga ya tsallaka zai tsallaka lafiya amma idan Fir'auna ya zo da shi da mutanen shi za a halakar da su wasu ana faɗan wato detail din abin da ya faru yadda aka yi suka ketare wasu kuma Allah yana cewa ya ketarar da su ba tare da an yi bayanin ya aka yi ba wannan shine a takaice na'am da alama babu na'am subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين